فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون kaɗai dai busa ce guda ɗaya da za a yi a ƙaho busa ta biyu sai kaga dukkansu suna kallon tashin hankalin ranar alkiyama suna jiran mai Allah zai yi masu